Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 22 ga watan Agustan shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu diga kanin labarai. Sakataren harkokin Amurka Mike Pompeo ya bayyana kasar Denmark a matsayin kawar Amurka bayan da shugaba Trump ya fasa kai ziyara kasar. shugaba trump ya zargi yahudawan amurka da nuna rashin amana domin mara wa 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrats baya koriya ta arewa ta ce tana nan daram akan bakanta na mallakar mukamman nukiliya to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wani dan majalisar dokokin jihar sokoto to ko me rundunar 'yan sanda jihar ke yi a lokacin dpo ya yi kokarin sanar da kwamishina yan sanda kuma nan a cikin daren ya ba da umarni fito da mutanen nan da suka yi garkuwa da wannan bawon allah haka kuma za a ji cewa rundunar wanzan da zaman lafiya ta jihar filato ta kama tare da bayyana wasu masu laifi da 'yan kungiyoyin asiri da suka addabi al'umma. duk yarinyar da kin je gindin gada nan kin ga tana shan taba to yar black axe ne ko red axe ga sunan dai bila adadin ki tashi nan da dare karfe takwas ki je all airport za ki gansu a wurin a wurin suke operating sai kuma wato shirin maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan ya haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya mika godiya ga kasar denmark a matsayinta na abokiyar kwawancen amurka bayan da shugaba donald trump ya soke shirin ziyarar kasar hukumomin ma'aikatar wajen kasar ta ce pompeo ya zanta da takwarar aikinsa ne na kasar denmark ta wayar talho jiya laraba domin karfafa kawancen amurka da kasar wanda ya hada da tsibirin greenland da iceland firaministan kasar denmark met federiksen ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin cewa kalamunta na kin amincewa da tayin da shugaba trump ya yi a kan sayan tsibirin da ke karkashin ikon denmark wanda allah ya azurta da albarkatun ma'adanan ƙasa ya sanya trump sauya shawarar ziyarar kasar trump ya ce ya fasa kai ziyarar kasar ne bayan da firan ministan kasar ta yi wasu maganganu marasa daɗi bayan da ya nuna sha'awarsa na sayan tsibirin ta greenland I thought it was not a nice statement the way she blew me off. because she's blowing off the United States. And we've done a lot for Denmark. We've done a lot. I know Denmark well. kuma ni ta gaya wa magana ba ni ta gaya wa magana ba da kasar amurka take waɗannan kalamai kuma muna kyautata kasar denmark a baya kuma mu muna mutunta kasashe bai kamata ta furta irin waɗannan kalaman akan amurka ba Shugaba Donald Trump ya tado wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da Yahudawa inda ya ce zaben 'yan adawan Democrats tamkar nuna rashin mutunci ne na ƙarshe. Yahudawan sun shafe shekaru aru-aru suna gagarumin zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats a kan 'yan jam'iyyar Republican har ma a zaben shekara ta 2016 da Trump ya zama shugaban ƙasa. Amma ranar Talata Trump ya soki Yahudawan da suka jefa wa jam'iyyar Democrats ƙuri'unsu inda ya ce ko dai ba su da masaniya ko kuma rashin mutunci. Jiya Laraba ya yi ƙoƙarin bayyana abin da yake nufi da cewa duk mutane da suka dangwala wa 'yan takarar Democrats ƙuri'a sun wato cin fuska suke yi wa Yahudawa da Isra'ila baki ɗaya. tuni 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrats da ma shugaban yahudawa suka soki kalaman nasa masu sauraro kada ku manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc wani wakilin kasar koriya a yau alhamis ya ce harba mukamai masu linzabi masu cin matsakaicin zango da amurka ta yi da kuma shirin kai jiragen yakinta yankin koriya zai haifar da wata sabuwar fitina a yankin a kafar yanar gizon kasar jami'in ya ce koriya ta arewa tana nan daram akan bakanta na warware duk wata matsala ta hanyar tattaunawa da yarjejeniya amma ba ta da niyyar kai barazanar yaƙi. wannan ra'ayin na koriya ta arewa ya bayyana ya bayyana ne rana ɗaya bayan da jakadan ƙasar ta amurka a koriya ta arewa stephen begun ya bayyana cewa amurka a shirye take ta ci gaba da tattaunawa tsakaninta da koriya ta arewa biyo bayan kawo ƙarshen zama da aka yi tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa king kawo yanzu an samu tattaunawa biyu tsakanin trump da kim amma hakan bai cimma wata matsaya akan koriya ta arewa ta janye shirinta na mukamai masu linzami ba yayin da zumunci ke dada tsami tsakanin koriya da kudu da japan a yau alhamis koriya ta kudu ta yanke shawarar janye wani shirin samun bayanan sirri na tsaro tsakaninta da tokyo hakan wato hakan ya kawo wani sabuwar baraka a cikin wani shiri da ya kunshi kasashe uku da suka hada da amurka japan da koriya ta kudu jami'an fadar shugaban kasar koriya ta kudu ne suka bayyana a yau cewa ba su da sha'awar ci gaba da wannan shirin da zai sa su yi musayar bayanan tsaro da na sirri da japan hukumomi a seoul suka ce za su sanar da tokyo duk shawarar da suka yanke kamun ranar asabar wanda shine matakin karshe da suke da shi na sabunta wannan yarjejeniyar musayar bayanan sirri bisa ga bayanan wato bisa ga bayanin hukumomin koriya ta kudu yanke wannan hukunci zai sa matsala da ta ta daɗa tsamari tsakanin koriya ta kudu da japan wanda suke da daɗaɗɗiyar kwancacciya a tsakaninsu wanda ya samu tushe tun lokacin da japan ta yi wa koriyan mulkin mallaka haka zalika yanke wannan shawarar zai kara barazana a kan shirin tsaro tsakanin kasar amurka da sashen ƙasashen koriya ta arewa da china har yanzu dai babu tabbacin abin da zai biyo baya da janyewar da wato da janyewar da za ta haifar kasancewar a nuwamba ta da shekara ta shida aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Taskar rahoton namu za ta fara ne daga jihar Sokoton Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka yi awon wato suka yi garkuwa da dan majalisar dokokin jihar Aminu Magaji Bodai mai wakiltar mazabar dangi shuni. Ga Murtala Faruk Sanyi da karin bayani. rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar da aka kiyasta adadin su su goma sun shiga garin na buɗai da ke karamar hukumar mulki ta dange shuni mai tazarar kilomita 20 da babban birnin jiha da misalin karfe ɗaya na daren jiya inda kuma suka zarce kai tsaye zuwa gidan dan majalisar dokokin aminu magaji buɗai suka kuma yi awon gaba da shi bello aminu magaji da ne ga dan majalisar dokokin ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku ne dai muna cikin gida ne a kawo muka ji an kama bugun garka ana ta bugun garka to daga nan shi kenan ɗaya a kawo maka ɗaya sun buge garka sun ka shiga to suna shiga ciki sun suka wuce ba sa ko ina ba har cikin ɗaki ne sun ka sun ka zo da nan sun ka su mata ne sun ka tsaye da su daga matan nasu sun ka tashi sun ka ce da su za su tafiya sai an kamo su shi sai suka ce sai sai ai ta hajja ta ce musu to bai dawo ba suka ce ya dawo yana cikin gida sai baba shi yana ce yana jin su yana na ana tafiya suna yi da su sai dai ana wuce da hajja ko ce a su tsaya gashi ne da hito yana hito to sai suka sawo shiga wasu hito tudu shi shi kenan suka buɗe wuta ko ina kake kana tajin wuta halbi halbi kake tajin na tajin da labarin halin da shi baban naku yake a ciki wallahi to ba a samu komi daga ciki har yanzu ba amma dai munan duka dai babu wanda ya ji ga da ake cike ba ko ga inda suke ba a jiya ba don kuɗin da gare shi ya ce muka gasu sai ya ba su kuɗin da gare su kan suka ce ba su zo don ba bai gasu. rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin ta bakin kakakinta sp muhammad abubakar a lokacin dpo ya yi kokarin sanar da kwamishinan yan sanda kuma nan take a cikin daren na kwamishina ya ba da umarni cewa a yi drafting standard unit din da suke nan headquarters yan sanda a wannan dazuzzukan domin a samu a yi kungin forest din effectively kuma lokaci da yanzu Allah da za mu iya samun labarin mun fito da mutanen nan da suka yi garkuwa da wannan bawan Allah. Wannan lamari dai yana zuwa ne mako daya bayan da wasu masu garkuwa da mutane suka sace wata mata mai juna biyu haɗe da 'yarta a ƙauyen Katsira da ke ƙaramar hukumar mulkin ta da Gishuni wacce rahotanni suka ce an sako ta da safiyar yau bayan da aka ce an biya naira miliyan ɗaya a matsayin kuɗin fansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To Allah kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyina. To idan muka leƙa jihar Filato kuma rundunar wanzan da zaman lafiya da tsaro ta musamman ce ta kama tare da bayyana wasu masu laifi da 'yan kungiyoyin asiri da suka addaba al'umma. Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton. Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven a jihar Plateau ta ce ta ɗaura aniyar yaƙi da ƙungiyoyin asiri, sara suka da duk wasu muggan laifuka da ɓata gari ke aikatawa. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Janar Augustine Agundu, ya bayyana hakan a lokacin da yake faredin wasu ɓata gari 23 da ake zargin su da ayyukan asiri, fashi da makami da 'yan sara suka da suka addabi sassan cikin garin Jos da kewaye. has been an unfortunate increase in sundry activity crimes, especially cultism within just metropolis. Manjo Janar Augustin Agundu ya ce a cikin 'yan kwanakin nan akwai yawaitar aikata laifuka musamman a cikin birnin Jos, wanda ya sanya jami'an su tashi tsaye wajen kame-kamen masu aikata laifin, musamman a maɓoyarsu na otel-otel a cikin ƙwaryar Jos. Wani matashi da ke aikin tsaron sa kai da ya buƙaci ɓoye sunansa ya ce tabbas ayyukan ƙungiyoyin asiri da nasara suka na gana wa jama'a ukuba. Mutum ya fita da makami, ya shiga a unguwa da makami, a jayi sace-sace, ai ya unguwan ma su suna tsoron irin wannan yaran. Sabida yau kai da unguwan kayi hanya an tafi da yaran nan ba ko kwana biyu ba zai ba zai dawo. kai rayuwanka zai zama a cikin atsiri gwamnati ne gaskiya ya rage su san inda za su yi because ai ba abin da yana ba za ce yaran nan sun gagare gwamnati ba shi ma evangelist jerry datin wanda ke aikin baiwa matasa shawarwari da gyara hali ya ce dole ne kowa ya ba da gudunmuwansa wajen taimakawa matasan duk yarinyar da kin je gindin gada nan kin ga tana shan taba to yar black axe ne ko red axe ga sunan dai bila adadin ki tashi nan da dare karfe takwas ki je all airport za ki gansu a wurin a wurin suke operating kwanan baya area command sun je su yi ta harbi a wurin ba armed robbers bane yan yan eh, kungiyar asiri ne kuma su riga sun mamaye ko ina yara matasa zaki gansu har karfe uku karfe hudu suna shigan gidan iyayensu iyaye ba su yi magana ba ba a bambanta wani addini ba so irin wannan in an hada kai shine za a iya fitar da su zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. To a gaida Zainab Babaji har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murai Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da minti 13 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa. fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fitowa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki a babban asibitin kasa na abuja wato national hospital likita barka da warhaka ta likita ko za ka yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar fibroid wato tsiro na mahaifa fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa ba ne wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin yanda fibroid din yake a nan tropical areas da developing world tsiron mahaifa yana da yawa wato a kasashe masu tasowa kenan wayannan kasashen sai ka ga kowane mace daya a cikin mata biyar yana da tsiron mahaifan nan koda da maimakon maiwa ne saboda mu nan mun bambanta a alun rayuwanmu da kuma lafiyan jikinmu da kuma genetics that is makeup na mu nan compare with mutanen turawa su ma suna da shi amma ya yawa a jikin namu me ke haifar da wannan wannan tsiro na mahaifa? A bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abin da za a rike cewa gashi wannan shi ne in mutum in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum za ta samu tsirin mahaifin. Amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor idan mace tana da shi za ta iya samun tsirin mahaifan nan fiye da wanda ba su da shi. Ba wai lalle dan za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din ba wai lalle in kana da factor sai ka kama su ba a yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba wanda ma babu predisposing factor din nan zai iya kamawa da shi to me ne wayannan eh, abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa na ɗaya shine launin fata bakake mutane da muna da shi ya fi yaduwa a jikinmu eh, idan aka kwatanta da turawa na biyu akwai wanda allah bai yi mata haihuwa ba ko sau daya ba ko kuma wanda ta ma haihu ta samu haihuwa amma an dan dauki lokaci kwana eh, shekara biyar bakwai goma bata haihu ba to a yawanci wayar wannan matan suna da matsalan inosiron mahaifa akwai wanda kuma genetics na family eh, idan maman mutum yana da mace tana da shi to there is that tendency cewa yar da ta haihu ita ma tana da higher chances na kamu da serum kan mahaifan nan. Na, biyu abu daya banda in ya soma to abun da kimiyya ya kama sosai shine akwai factor da yakan sa ya yi girma ana ce da shi estrogen wato sinadari ne na jikin dan adam musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace idan mace tana da siron mahaifan to wannan estrogen yana sa ya yi girma yana yana kamar abinci ne ga siron mahaifa yana sa ya girma amma ba wai lalle shi ne yake haddasa shi ba menene alamomin wannan ciwo na daya wayannan factors da na faɗa a da bata aihu ba ko babu aihuwa ko ko sau daya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata aihu ba na biyu idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin eh, iyalin na wannan mace ko kuma ita ma ta taba samun wannan ciro maihuwa ta yi maganin shi an yayi ki ko wani abu haka za ta iya sake kamuwa da shi wannan bangare ɗaya kenan bangare biyu mace da tsiron mahaihuwa yawanci akalla saba'in bisa darinsu ko saba'in da biyar ma zuwa wajajen tamanin ba wani alama da za ta san cewa tana da shi shi yasa na ce tun farko idan mace ɗaya cikin biyar na matan mu a kasar bakake da kasa masu tasowa ana idan ka duba za ka tarar da tsirin mahaifan nan ko da maimakon maiwa ne a cikin mahaifan sauran kashi ashirin da ya rage bisa darin to su ne suke dan samu wani nuni da idan an je wajen dakta dokta zai duba kuma eh, ya yi gwaji cewa ko shi tsiron mahaifa ne ya kawo yannan matsaloli musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki ya yi yawa jato jinin alhada ko ya yi yawa kwana madaidaicin kwana da mace tana yin wankinta ko kuma ya yi yawa wasu ma har a yi wata wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba har wani ya zo ya zagayo sai ta ce to gashi na fau ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin ahila sauran hanyoyin da yake nuni shine idan ya yi kasaita ya yi girma sosai to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace za ka gan ya dan tashi ko kuma wani ma har ya yi kaman cikin wata biyar shida bakwai har tara in ba ciki ba wani sayi wannan tsiron mahaifa ne ya yi girma a cikin mace ya to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san dai ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya amma na san dai ba ciki na aihuwa ba ne idan yayi girma ya zaune a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace yakan sa wayannan e, kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mafitara daga koda zuwa wajen da fitari ya taso daga koda ya zo blada wato balambalan da fitari yake taruwa kafin a yi fitarin idan wannan tsiro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi fitari ba zai iya wucewa yadda ya kamata ba sai fitari ya taru daga wannan nan gurin komawa ba a bisa misali shine idan ruwa na tafiya a cikin kwata idan aka cosa kwatan sai ka ga ruwa zai tsaya sai baza a waje to haka wannan zai yi sai fitare ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake na biyu ko kuma idan an jin jini ne ya zauna a kai kamar an jin da ke suke dawowa da jini daga kafa to idan ya zauna a kai sai ka ga yana hana jini wucewa zuwa a wajen zuciya to sai ka ga kafa zai kumbura hanya ɗaya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba za ka gani ba to zai iya samun infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected to shi ma wani hanya ne da yake nuni amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne mafi mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin alhada kuma canji shine alhada zai yi yawa. To a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta ɗauka tana al'ada? Kwanakin alhada wanda yake daidai shine kwana daga biyu zuwa takwas amma yawanci wanda average kwana hudu biyar to idan ya goce in ana yin kwana daya akwai damuwa idan ya goje yana yin kwana goma sha akwai damuwa to amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhada kwanakin alhadan da ake yi wani sayi yana sabuntawa da kanshi yawanci mata sai su ta yi eh, alhada kwana uku uku kafin a yaure ko kuma a haihu idan an haihu bayan jinin haihuwa ya dauke idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai kaga ya koma kwana shida to wannan ba damuwa bane wasu kuma daga kwana shida bayan haihuwa sai ya dawo kwana biyu to duk dai ba damuwa da wannan to da dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana goma abin da yi sama ya kamata a nemi likita a duba. To akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta ɗauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa? Eh akwai mutum ya samu ilimin me tsiron mahaifa. Ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi to a ta zuwa asibiti a yi medical check-up. Ko ba dan wani rashin lafiya bi a kama mutum ba domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi eh, saba'in da biyar bisa dari ana ɗan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa a'a akwai ma fibroid a jikin eh, uterus mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abun da nuna cewa kila shi ya sa yawanci mahaifan matayen eh, kasashe masu tasowa yakan yawan samu tsiron mahaifa. Wani mataki ya kamata ta ɗauka musamman ma idan ba ta gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu. To na daya shine idan an samu tsiron mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne. Yaya girman shi su nawa ne a jikin ma'aifan tana bukatan haihuwa idan ta taba haihuwa tana so ta zo ta kara in bata ma ba ta da haihuwa tana bukata e za wata rana za ta haihu da kuma wannan siron mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kama a ce alhada wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana eh, tana alhada jini na zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da sauransu to kaga ba za zuba mashi ido ana kallo ba in ba haka ba in karami ne kuma ba shi da symptoms ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata shida shida ko sau ɗaya shekara amma ko da maimakon kwayan maiwa ne idan ya kawo damuwa ya sa alhada ya yi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani dai damuwa da ya aka san fibroid da shi ya kamata a bi shi a yi maganin shi. Ka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida hawa da likita yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu ke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Okasha Abdulsalam. Kace Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka a madadin al'ummar unguwar Bumawa da ke cikin garin Koko jihar Kebbi. Muna mika kokon baramo zuwa ga mai girma gwamnan mu na jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu da ya taimaka ya gyara mana wani katamfarin rami da ke ci mana tuwa kwarya domin wallahi duk shekara wannan rami yana yi wa mutane barna har ma ajiya ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da fatar mai girma gwamna ya ji wannan koke namu zai kuma share mana hawaye ra'ayi na gaba ra'ayinka ne suleiman adamu fataskum kace salam sashen hausa a gaskiya mu matasan najeriya ba mu ji daɗin rantsar da sabbin ministoci da shugaba muhammadu buhari ya yi ba domin babu sunan matashi ko matashiya ko guda ɗaya a ciki bayan da kuma kaso saba'in cikin ɗari na masu kaɗa kuri'a a najeriya matasa ne saboda haka ya kamata majalisar dokoki ta yi duba na tsanaki a kan sunayen da shugaba buhari ya aika mata a fitar da dukan wani wanda bai cancanta ba a maye sa da matashi ko matashiya masu jini a jika To madala dan abin da ya sauwaka kenan ga ra'ayoyin da kuka aiko mana. To yanzu kuma kafin mu kai karshen shirin ga Aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. harkokin wajen amurka mike pompeo ya mika godiya ga kasar denmark a matsayin matsayinta na abokiyar kwawancen amurka bayan da shugaba donald trump ya soke shirin ziyarar kasar shugaba donald trump ya tado wata sabuwar rikici tsakaninsa wato tsakanin wato shugaba donald trump ya tado wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da yahudawa inda ya ce zaben yan adawan democrats tamkar nuna rashin mutunci ne na ƙarshe. wani wakilin kasar koriya a yau alhamis ya ce harba mukamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da amurka ta yi da kuma shirin kai jiragen yakinta yankin koriya zai haifar da wata sabuwar fitina a yankin a kafar yanar gizon kasar jami'in jami'in ya ce koriya ta arewa tana nan daram akan bakanta na warware duk wata matsala ta hanyar tattaunawa da yarjejeniya amma ba ta da niyyar kai barazanar yaƙi. wannan ra'ayin na koriya ta arewa ya bayyana ne rana ɗaya bayan da jakadan ƙasar amurka a koriya a Stephen Begun ya bayyana cewa Amurka ta a shirye take da ta ci gaba da tattaunawa tsakaninta da Koriya ta Arewa. Biyo bayan kawo ƙarshen zama da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwararsa na Koriya ta Arewa Kim. kawo yanzu an samu tattaunawa biyu tsakanin trump da kim amma hakan bai cimma wata matsaya akan koriya ta arewa ta janye shirinta na mukamai masu linzami ba To madalla a gaishe ki masu raro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ganin abubuwan da suke faruwa a najeriya inda ake bin gida-gida ana garkuwa da mutane wani mataki kuke ganin hukumomi za su kara dauka domin shawo kan matsalar tsaro tambayar mu kenan sai a kira mu a shirin dare kada manta za a iya ziyarta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kuma dama sashen mu na mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azira ta na gabatar da shirin da kuma julie lezis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric wanda ya daidaita mana sauti nisar fil hashin gumar ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin Maryam da Zara'u na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.